Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da da da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. jama'a assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar talata 21 ga watan oktoba ibrahim kalmasi garba ne da zahar amin fage da sauran abokan aiki muke farin cikin muku wannan shirin daga birnin washington dc kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran To ana ci gaba da kai samami akan manyan shugabannin kungiyar IS a Siriya wani abu da ke nuna gaggawar da ake yi na ganin an kawar da kusoshin kungiyar ta 'yan ta'adda. Ga dukkan alamu ɗalibai masu zanga-zanga a Iraki sun bijirewa umarnin da sojoji suka bayar na saka dokar hana zirga-zirga a birnin Bagadaza. haka kuma daukacin 'yan majalisar wakilan amurka za su kada kuri'a a wannan makon kan binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba donald trump kanun labarin kenan to ko me fadar shugaban najeriya za ta ce game da zargin yawan tafiye-tafiyen jinya da ake ma shugaba buhari mutum da yawa in ya dubu shugaba buhari zai ce maka alamar lafiya a gare shi ta fi ma san da ya shigo ofis shekarar 2015 Haɗakar ƙungiyar sa kai ta yi taro a Nijar kan buƙatar shata iyaka tsakanin matakan tsaro da kuma 'yancin walwala, amma ba tare da ragarma 'yan ta'adda ba saboda su yan ta'adda su gamu da kai in kai makiyayi ne su kwace ma bisa shi in kai matahi ne dan kasuwa ne su kwace ma dukiyar ka in kana gida kwance an san da kana da wani abu gare ka a zo a ɗauke ka a je a tambayi diya sannan a shirinmu na tsaka mai wuya yau za a shiga babin toshe hanya da kungiyoyi kan yi a najeriya a ci gaba da fahimtar da juna da wasu ƙwararru ke yi kan manyan masabobin islama a najeriya da zamar fayyace juna amma da farko sai fa an sha labaran duniya Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya. Ana ci gaba da kai samami a kan manyan shugabannin kungiyar IS a Siriya wani abu da ke nuna gaggawar da ake yi na ganin an kawar da kusoshin kungiyar ta 'yan ta'adda. Dakarun gamayyar mayakan SDF da ke kawance da Amurka waɗanda suka taka rawa wajen kawar da shugaban ƙungiyar ta is abubakar albagadadi da kuma kakakin ƙungiyar abu hassan almuhajjar sun ce an kai wasu jerin hare-hare a ranar larabar da ta gabata da nufin kawar da manyan shugabannin ƙungiyar 'yan ta'addan inda aka neme su da rai ko a mace. kakakin mayakan na sdf mustapha bali ya wallafa a shafinsa na twitter a jiya litinin cewa an yi nasarar kai wani samame tare da kama wasu manyan shugabannin kungiyar ta isis sannan ya ce waɗanda ba a kashe su ba za a kama su yana mai cewa laifukan da kungiyar ta dash ko kuma is ta aikata ba za su tafi a banza ba. Ga dukkan alamu ɗalibai masu zanga-zanga tare da busa hon ɗin mota da kuma saka kaɗe-kaɗe mai ƙara a Iraki sun bujirewa umarnin da sojoji suka bayar na saka dokar hana zirga-zirga a birnin Bagadaza inda suka cika titunan garin a daren jiya Litinin. hukumomin iraki sun umarci mutane da su ƙauracewa kan tituna tsakanin tsakar dare zuwa karfe shida na safiya bayan da aka kwashe wani yini ana kazamar zanga-zanga akalla mutane uku aka kashe yayin da sama da ɗari suka ji rauni a jiya litinin a arangama da aka yi tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda wanda suka yi ta harba barkonan tsohuwa. Ɗaliban da sauran masu zanga-zangar sun fusata ne kan zargin cin hanci da rashawa da suka yi katutu a ƙasar da kuma tafiyar hawainiya da tattalin arzikin ke yi da kuma rashin ababen more rayuwa duk da arzikin man fetur da iraki ke da shi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. daukacin 'yan majalisar wakilan amurka za su kada kuri'a a wannan makon kan binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba donald trump inda zai tabo batun gardamar da fadar white house take yi na cewa binciken ba bisa ka'ida ake yinsa ba kakakin majalisar wakilai nancy pelosi ta saka a ranar alhamis a matsayin ranar da za a kada kuri'ar inda ta faɗa a cikin wata wasiƙa da ta rubuta takwarorinta cewa tana son ta kawar da duk wani shakku game da shirin tsigewar. Pelosi ta ce matakin kada kuri'ar kan binciken tsige shugaban zai tabbatar da binciken da ake yi da kuma tsarin da ake bi wajen sauraron bahasi wanda zai zama bayyananne ga Amurkawa. Da kuma yadda za a miƙa hujjojin da aka samu ga kwamitin da ke kula da harkokin shari'a wanda zai yi sharar fage ga yadda shugaban da lauyansa za su kare kansu shi dai trump da magoya bayansa 'yan jam'iyyar republican sun kwatanta binciken a matsayin wanda bai bi ka'ida ba saboda ana yin sa ne cikin sirri sannan gaba ɗaya 'yan majalisar ba su kada ƙuri'ar ayi binciken ba sai dai pelosi ta ce wannan hujja tasu ba ta da tushe. ma'aikatan kashe gobara a jihar california na can suna fafutukar shawo kan wata sabuwar wutar daji da ta tashi a jiya litinin a kusa da gidan adana kayan tarihin gargajiya mai suna geti da ke birnin los angeles wannan ita ce wutar daji ta baya-bayan nan da ta tashi cikin jerin gobarar da ke ci gaba da ci a fadin jihar. magajin garin los angeles eric garcetti ya ce gobarar da ke ci a yamma da birnin los angeles ta laƙume kadada 200 tun lokacin da wutar ta tashi kafin wayewar gari a jiya litinin sannan ta ƙona gidaje aƙalla biyar yankin na ɗaya daga cikin inda gidaje masu tsada suke a birnin kuma wutar ta tilastawa dubban mutane barin gidajensu. shahararren dan wasan kwallon kwando lebron james wanda ke zaune a yankin ya ce shi da iyalansa sun fice daga gidansu yana mai cewa sun sha wahalar neman otal ɗin da ke kusa da yankin saboda duk an cika su Ƙungiyar Tarayyar Turai ta amince da jinkirta ficewar Birtaniya daga ƙungiyar har zuwa 31 ga watan Janairu shekarar 2020. yayin da prime minister boris johnson ke neman a gaggauta yin zaɓe a yunkurin ganin ya cimma burinsa na aiwatar da yarjejeniyar ficewar johnson ya yi alkawari ba zai taɓa neman tsawaita yarjejeniyar ficewar ba amma an tilasta masa yin hakan bayan an kayar da shi a majalisa kan neman a yi garan bawul ga yarjejeniyar ficewar. Zahra Amin fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To tun bayan da fadar shugaban Najeriya ta gabatar wa 'yan kasar jadawalin wata tafiya da shugaba Muhammadu Buhari zai yi ya dawo kasar ranar 17 ga watan gobe. aka shiga cece ce kan abin da wasu ke kira yawan bulaguran shugaban ganin ana ci gaba da tafka muhawara kan batun wakilinmu a abuja nasir adamu ilhikaya ya shirya mana wannan rahoton tafiyar da ta zo nan take bayan dawar shugaban daga taron tattalin arzikin afirka a birnin sochi na rasha za ta kai shugaban wani taron tattalin arzikin a birnin riyadh na saudiya bayan kammala taron na riyadh da zai samu halartar shugaban kenya uhuru kenyatta da wasu shugabannin afirka biyu karkashin jagorancin rima muhammad bin salman shugaban zai yi umra daga nan sai ya wuce wani balaguron da aka ce keɓantacce ne zuwa london a baya dai an saba ganin shugaban na tafiya hutu ko ganin likita a london inda ta lokacin da ya zarci amurka sai da ya biya ta london din kafin dawowa gida tsohon shugaban najeriya obasanjo ya sha rubuta wasiku na nuna rashin jin daɗin yadda shugaban ke gudanar da lamuran mulki da hakan ya sanya masu amayya da gwamnatin buga misali da hakan da nuna damuwa cewa tafiye-tafiyen shugaban sun yi yawa a martaninsa kan wasikun obasanjan mai taimaka shugaban kan labaru garba shehu ya ce obasanjan ne baya zama da haka bai fahimci shugaba buhari ba kamar yadda wasu suka lura watakila shi ai shugaba obasanjo mutum ne mai tafiye-tafiye ba zama yake sosai a kasar ba amma mutum da yawa in ya dubu shugaba buhari zai ce maka alamar lafiya a gare shi ta fi ma san da ya shigo ofis shekarar 2015 amma in ban da wannan Allah ke bada lafiya Allah kuma shi kwace ta mutane dai sun kasu kashe biyu tsakanin masu nuna ribar tafiye-tafiyen ga tattalin arziki da masu cewa ana kashe makodan kuɗi kan tafiye-tafiyen ga matashin dan kasuwa Abuja Yusuf Ahmad ba wata fa'ida ta zahiri da ake gani tafiye-tafiye da wanda shugaban kasa ya wanda gani a kasa ai shine Obasanjo ya tafi ya je ya zo an yafe mutane ba suka da yawa amma wannan an tafi an dawo sai a ce ai tattalin arziki zai gyaru kuma ba abin da gani a ƙasa an ce za a gyara refinery ba gyara ba me amfanin nnpc mu yau shekara nawa me ya hada nnpc da tafiye-tafiyen shugaba buhari eh duka akwai maganan tare da taro da ya je na saudiya maganan opec sunana bakar sadiq ahmed dan siyasa daga nan abuja ba ni ganin cikin tafiye-tafiyen nan akwai wadda aka kira aka ce hutu ne shugaban kasa ya je yi na musamman tafiye-tafiyen nan sun shafi abu ne wanda yake yi domin inganta tattalin arzikin kasa ra'ayi na kenan kwanan nan gwamnatin ta ba da umarnin domin takaita tafiye-tafiyen 'yan majalisar zartarwa da mata wagar karta wuce mutum hudu har da minista da rage kashe kuɗi in ba riba. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To gaida Nasiru, daga Najeriya kuma bari mu kada jamhuriyar Nijar inda nan kuma hukumomin kasar ne suka yi taro da gamayyar kungiyoyin sa kai. kan batun daidaita matakan tsaro da wasu ke ganin sun yi tsanani ga harkokin kasuwanci da zamantakewa a ɗaya ɓangaren kuma a tabbatar da cewa ba a yi sako-sako da batun tsaron ƙasar ba wacce ke iyaka da najeriya da mali da ke fama da 'yan bindiga silabar ma gare ka les de violation des droits Shugaban hukumar kare hakkin ɗan adam ta CNDH Professor Khalid Ikrit kenan yayin da yake jawabin buɗe wannan taro da ke matsayin wata damar jin ta bakin korafe-korafen da ƙungiyoyi masu zaman kansu suka jiyo daga bakin jama'a dangane da batun musgunawar da suka fuskanta daga 'yan bindiga ko kuma daga ɓangaren jami'an tsaro. Andilo Muhammad Lawali darakta ne a hukumar kare hakkin ɗan adam ta ƙasa. Matsalolin rashin kwanci hankali suka zama mutane tsoro a tsakakkai dauke-dauke da ake yi na mutane ana tambaya kuɗi da ne mu tattauna bisa kan shi yaya su ƙungiyoyi na hula da su jama'an tsaro da sarakuna da su da malamai ya suka gani menene kamata mu yi yanzu haka yankuna akalla hudu daga cikin takwas na Nijar ne ke fama da hare-hare walau na 'yan ta'adda ko na 'yan fashi da makami matsalar da alamu ke nunin ta fara shafar sauran yankunan kasar isiya manu na kungiyar kwadago ta cdtn na ganin taron ya zo a kan daidai in maka ɗauki kama wajen difa yau har maka ɗauki gashi wajen talaberi mu wajen tawa kamar su tiliya da sauransu ana cikin etajar urgence vraiment akwai 'yan matsaloli na tsaro cikin mu. samun sukunin zuwa da dawa daga wannan gari zuwa wancan ko tsakanin yankuna biyu na daga cikin mahimman 'yancin da dokokin kasa da kasa suka yi tanadi domin bil'adama saboda haka hukumar sai cndh ke ganin bukatar ɗaukar matakan gaugawa don baiwa jama'a damar morar wannan yanci an mai da muka yan kaso a cikin kasa su yan ta'adda su gamu da kai in kai makiyayi ne su kwace ma bisa ce in kai matahi ne dan kasuwa ne su kwace ma dukiyar ka in kana gida kwance an san da kana da wani abu gare ka a zo a ɗauke ka a je a tambayi diya bayanan da za su fito a ƙarshen wannan taro na kwanaki biyu na matsayin wani bangare na rahoton karshen shekara da kundin tsarin mulkin Nijar ya wajabta hukumar kare hakkin ɗan adam ta gabatar wa majalisar dokokin ƙasa kafin ta damƙa kwafinsa ga bangaren zartarwa domin nemo hanyoyin shafe hawayen al'umma game da batun 'yancin dan adam. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Haka ke kuma a gaida Suleiman, a shirmu na hantsi za a ji cewa. tawagar gwamna suna tafiya su 'yan aware sun tare wannan tawaga da harbe-harbe da sauransu gwamnati ne ta yi sakace ya saka dan maciji ya rika kaga shi ko soja yadda ake horar da su befin shekara guda ko kuma ce wata takwas a nan kasan kamaru to amma an ka duba ka gani waɗannan yara yanzu shekara uku suna na cikin jaji wani irin horo ne ba su samu ba saboda haka dole gwamnati ta sake rawa idan tana so wannan abin ya sanje. To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin wannan rahoto kan 'yan tawayen kamaru yanzu karfe 1 da minti kusan 15 ne na asuba agogon Washington DC da kewaye kuma lokaci ne da zamu mu za ku gefe guda Aliyu Mustapha Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba. saka mai wuya. wannan ba a ƙasar nan kaɗai ake yin sa ba a nan wajen buhari janar buhari ya yi muzahara a nan da shi da ma'an nasu a wannan titi akan abin da ba so da shi da duk jagororin jam'iyyarsa ba wanda ya ce masa komai abin da yake damun mu da ainihin muzaharar 'yan shi'a shine muzaharar 'yan shi'a sau da yawa akan fara ta da sunan peaceful amma ya ta kubuce su ma in dai ku tsara hanyar ne suna tsara hanya akan waɗansu abubuwa yan uwanmu yan tijaniya suna maulidi ka maulidin suna yin sa akan titin gaskiya ana tsare mutane yan izala irin su malam labdo suna yi kuma duk lokacin da ake wa'azin kasa rufe ake Muzaharan nan ba sa neman izini daga wajen hukuma domin ba su yadda da hukumar ba ban so ai zaman to an shiga case din muzahara kafin mu zo kan mutu'a ba saboda kusan a ce duk wasu wanda suke jin ciwon mata ba su da matsala da shi a da ya wuce wannan bangaren me yasa za a rika zargin mu da abin da kuma su kowa ke yi ko dan yau mun zama 'ya'yan bora. Jama'a barkan ku da wannan lokaci da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington. To kamar yadda kuka ji a cikin muryoyin da suka gabatar da shirin nan na yau, yau batutuwa kamar guda biyu muke son mu taba a cikin sa wanda za mu kawo muku a cikin muhawarar da ta gudana a zamanin na musamman da muka yi a watan da ya gabata a birnin Abuja ta Najeriya. yadda muka haɗa hancin wakilan ƙungiyoyin addinin musulunci da kuma na kirista da mata da maza da matasa da masu fashin baki da sauransu domin zantawa akan bambance-bambance wanda ke tsakaninsu musamman kan batutuwa da yawa da suka shafi kungiyar shi'a da ke can najeriya jimillar mutane goma suka wakilci sassa daban-daban a wannan muhawarar da muka yi a nan cibiyar sashen hausa ta murya amurka da ke abuja wannan mutanen sun hada da muhammad ibrahim gamawa wanda ya wakilci kungiyar shi'a ta imn wacce ke karkashin jagorancin sheikh ibrahim zazzaki akwai kuma da kuta hafiz sa'id na cibiyar haida shi a santa na kano ga su profesa umar labdu wanda ya wakilci kungiyar izala akwai yahaya alkasim na tijaniya akwai pasto aminci abu wanda ya wakilci kiristoci ita ma rahama abdulmajid tana wurin domin ta wakilci mata ga jafar jafar daga fannin yan jaridu akwai da kuta abokar umar kyari mai fashin baki na siyasa daga jami'ar abuja ha kuma a wurin akwai kuma da aliyu waziri masani akan harkokin tsaro da kuma wani jami'in 'yan sanda wato asp sani baban inna wanda ya ce ba ba shi izini ya yi magana ba don haka ya zauna ne kawai ya kasa kunne yana sauraro amma bai ce kala ba kafin mu tsunduma cikin batutuwan da suka shafi muzahara da auren mutu'a bari mu fara daga inda muka ɗiga aya ashirin da ya gabata mako jiya inda gadrama ta kaure tsakanin shi profesa umar labdo na fannin izala da kuma shi malam ibrahim gama na fannin shi'a kan zargi da shi wakilin na izala ya wa 'yan shi'a na cewa sun nemi su sauya wasu sassa na alkur'ani mai tsarki inda shi ibrahim gama haɗin ya mai da martanin cewa mu sai mu ce da malam labdo ya fara cewa su ne ba su yarda kur'ani ya cika ba dalili na su 'yan izala mutane irinsa don suna cewa 'yan shi'a suna da nasu alkur'ani mu kuma eh haka suke faɗa mu kuma sai mu ce duk wanda ya yadda dan shi'a na da wani alkur'ani to ya ta Allah saboda ka yadda cewa wani ma na da kur'ani da ya kara aya ɗaya ridda ne saboda haka ku za a zarga da kunyar da wani yayi alkur'ani sabanin na, na, Allah ta'ala mu a wajen mu babu wani alkur'anin da yake ya saba da alkur'anin nan ku ne kuka yarda da wannan ni yanzu in ka zo ka ce min wani yayi alkur'ani nasa yayi kare ko ya rage sai in ce to in ka yarda da wannan ka yarda bari shiga wani batu daban ɗaya daga cikin abubuwan da ake rigima da ku kan shi shine muzahara so nake mai magana muzahara nan domin mutane suna korafin cewa kuna toshe hanyoyin mutane kuna amfani da mata kuna amfani da yara da Allah kai amfani da wannan dama kai bayani kan muzahara nan mu muna tafiya da zamani ne ba mu mutanen shekaru dubu da suka wuce ba ne a wannan zamani idan baka son abu shine ka fito ka bayyana placard ka nuna cewa baka yadda da abu kaza ba wannan ba a ƙasar nan kaɗai ake yinsa ba kowa na yinsa kuma wannan ita ce hanya a demokuraɗiyyance wanda za ka fito ka nuna ba ka san abu ko kuma kana san abu bai fi wata guda ba aka yi muzahara a kefi da yara kebi kebi da yara ana ce don tihiri zagzaki kar a sake zagzaki yara da mata suna muzahara ba wanda ya ce musu komai a nan wajen buhari janar buhari ya yi muzahara a nan da shi da ma'an nasiru a wannan titi akan abin da baya so da shi da duk jagororin jam'iyyarsa ba wanda ya ce masa komai mutane a ko ina ne sukan yi wannan ana yin sa a duk ƙasar duniya amma sauran ƙungiyoyi ba sa muzahara eto eh su fahimtar su kenan in fahimtar su ne su ma in dai ku tsara hanyar ne suna tsara hanya akan waɗansu abubuwa yan uwanmu yan tijaniya suna maulidi in ka maulidin suna yin sa akan titi gaskiya ana tsare mutane yan izala irin su malam labdo suna yi da muna wa'azin kasa har yanzu kuma ana yi kuma duk lokacin da ake wa'azin kasa rufe ake suna yi kwarai kwarai da gaske ba wanda kuma yanzu ka kama hanya daga nan zuwa Kano ranar Juma'a ka ga toshe hanya ba masallacin da aka yadda ya tsaya a bakin hanya amma sai a toshe hanya a hana abina me yasa za a rika zargin mu da abin da kuma su kowa ke yi ko don yau mun zama 'ya'yan bora so saboda kar a zarge mu da aikin da jama'a ke yi eh, ya ce kuna eh, shek alkasim eh, alhamdulillah muna tarurruka kamar na maulidi kuma mu za mu haɗu gaba ɗaya sai dai abinda duniya za ta ba mu shaida da kowa shine zaman lafiya domin taro kawai muke yi idan muka taru mu haɗu wasu ababa na halayen manzo Allah sallallahu ba za mu samu manyan wuri ne zaka cimma da yawa a gari muna zuwa stadion ne ko bayan gari ko wani abu mu haɗu mu tattauna abin da za mu yi mu watsi a wayewan duniya a yanzu ko ina mutane suna da yanci akwai freedom mutane su fito su gwada ra'ayinsu ko sun yarda da wani abu na gwamnati ko ba su yarda da shi ba kamar yadda tsari ya ce mutum kana iya miƙe hannunka amma ba za ka sa idon wani ba fitowa a gwada ra'ayi yana da kyau amma mu akwai gwamnati akwai tsari kuma a ba tsari haƙƙinta Um, Profesa Labdo ya ce kuna yi suna yi me yasa kuke zargin su suna yi? To mu a matsayinmu na kungiya ba ma yin muzahara. amma kuma ina zuwa muzahara zanga-zanga a takaice zanga-zanga shine muzahara eh ba taro ba zanga-zanga akwai bambanci yes akwai bambanci tsakanin muzahara da ijtima'i eh wato kamar yadda nake cewa ba ma muzahara amma ba mun ce muzahara haram ba ce wannan yana nufin dan izala yana iya zuwa ya muzahara karkashin wata lema daban ko in yana kungiyar kwadago misali ko yana kungiyar dalibai yana iya muzahara ma ba da sunan izala ba na ɗaya kenan na biyu abin da yake damun mu da ainihin muzaharar yan shi'a shine muzaharar yan shi'a sau da yawa akan fara ta da sunan peaceful amma ya ta kubuce muzaharar nan ba sa neman izini daga wajen hukuma domin ba su yadda da hukumar ba wannan abu ne wanda ya fito fili saboda haka duk mutanen da suke suna shugabantar ɗaruruwan dubunnai watakila ma suna iya cewa mabiyansu miliyoyi ne kuma suna rayuwa a cikin ƙasa kuma a ce waɗanda mutane wai ba su yarda da gwamnatin ƙasar ba kuma za ta ce a'a su ce e kuma har su kara da jami'an tsaro na gwamnatin wannan ƙasar to babu shakka wannan dole ne ya damu kowane mai hankali abin da yake damu da muzahara su kenan kafin da kan batun yarda da gwamnatin na hajjar rahama ko yawa hajjar rahama zan zo rinki domin kin sa akwai ƙorafe ƙorafe da yawa da ake game da sha'anin yan shiya da mata idan zuwa ka gama maganan da shi eh, malam ibrahim yake yana cewa ana zargin su da cewa suna mutu'a suna amfani da mata da yara da waye a matsayin ki na mace kuma mai gani abubuwan da ke faruwa ya kuke kallon cuɗanyen mata da mutanen shiya ne ah, to alhamdulillah ah, assalamu alaikum jama'a sunana rahma abdulmajid wato kamar yadda ban so a zamanto an shiga kes din muzahara kafin mu zo kan mutu ba saboda kusan a ce duk wasu wanda suke jin ciwon mata ba su da matsala da shi shi'a da ya wuce wannan bangaren wannan matsala ta mutu din yawa babban matsalar da take faruwa shine shi wannan sharuɗa na mutu'a wato ya kalli bukatun namiji ɗari bisa ɗari akan bukatun mace na ɗaya daga ciki shine wato namiji ne yake kasancewa ya zo ya shiga cikin gari yana da wasu iyali ba bai da su ba yana da aure zai bukaci ya je ya yi mutu'a da mace amma ita macen da take da aure fa ba ta da bukatar in ta yi wata tafiya ko wani abu ta je ta yi mutu'a da wani namijin wannan bukatar su ce su suna dole za a ba su dama su yi ishba'in za su wato su menene ake cewa ishba'in gariza mutum ya biya bukatun su maza su biya bukatun su sannan wata mata a kwanan nan ba tare da na kira suna ba akwai kes da ake yi wani ya yi mutu'a da wata ya bar ta da yarinya ya ki karba saboda ba zai iya sada wannan yarinya da cikin iyalansa ba kuma wannan maganar tana kota har cikin su yan uwansu yan shi'a akwai waɗanda aka kulle akan menene yake sanyawa ke wana ba a mura'atin dalilai da suke sanyawa na biyu za a zo a zauna a ce a'a ai wannan mutu'ar ana magana ne akan wata yarinya eh, wai bazawara ko budurwa yan shi'a na cewa su mutane ne na zamani a wannan zamanin da muke ciki ba zamanin can waccan shekara dubu ɗin da ta wuce ba muna tare da su akan ba shekara dubu da ta wuce muke ba yaya za a babu wani isasshen bambanci tsakanin budurwa da bazawara a matsayin a yanci da dan adam yake da shi budurwa tana iya yin magana akan ta in suka kawo waɗannan hukumce hukumce sai ka gani cewa yarinya bata san dalili ba bata san abin da ɗinta ba an je an yi mata wayo matsalan mu ta idan dai musulunci kuma mun san cewa musulunci alhamdulillah ni ba mata kawai nake karewa ba na yi karatu akan musulunci na san musulunci yana da wani abu saddu zari'a a'a shaida shi'a wato kamar shi yadda malam mai eh, kiltan kungiyar yan uwa musulmi na shek malam azizaza ke faɗa ne su su wato kamar tafiya ce ta wannan eh, me da suna eh, harkar musulunci baki ɗaya. amma in aka dawo kan harkan aƙida wato na shi'a ba a bukatan a yi tsaya a yi jayayya gaskiya dukkan mu da mu da 'yan shi'a da ahli sunna mun tabbatar da cewa shi'a sun yarda da mutu'a su mata da ake cewa ana mutu'a da su su ba su da wani rawa da suke taka ba sai sun yadda ba ake mutu'a yawa a nan eh, nukutar take wato mu ba mu da kes din ba muna zama bane muna magana in ana maganan kare mata da abin nan ba wai muna zama bane muna magana akan a'a an fito zanga zanga an haɗu da condom an haɗu da menene ba duk inda aka haɗa maza da mata a izala mata da maza suna iya yin zina a ɗariƙar tijaniya mata da maza suna yin zina in kuma suna iya yin aure duk wannan wani abu ne da yake da alaka da neco na ɗan adamu mace da namiji haka a shi'a in an fito zanga-zanga ko sun fito mu zahara su kas su tsawaita ba za su iya kontrolin jama'a ba kas su tsawaita akan cewa irin wannan abin baya faruwa amma inda abin yake inda matsalar take shine wannan mutu'ar ana maganan abubuwa suna faruwa ne kamar yadda aka sani bisa al'adar bahaushe mace da namiji lokacin da aure ko kuma zina ko ma menene inda wata hulɗa za ta haɗu tana yawan faruwa ne tsakanin namijin da ya girma mace nesa ba kusa ba ya fita hankali ya fita experience akan duniya bambancin sa kenan kuma da to da aiki malamai. To wannan zaman fa ba gajeren zama ne muka yi Abuja ba kuma yana da mutane da yawa a cikinsa kamar yadda kuka ji saboda haka har yanzu akwai sauran maganganu masu yawa da ke tafi a kan hanya. Muna fata za ku ci gaba da kasancewa da mu domin jin yadda ta kaya a fannoni daban-daban na batutuwan da aka tabo a wannan zama da na Abuja. yanzu muna ba da babbar godiya ga dukkan wakilan kungiyoyin nan da suka halarci wannan zaman da aka yi da kuma musamman ma'aikatanmu na nan ofishin gidan rediyon mu da amurka da ke na abuja dan kamar shi nasiru adamu kaya da yi gayyata jama'a da kuma benjamin ga wanda ya dauki hotuna da kuma sauti na zaman da muka yi muna godiya gare sa a madadin su wakilan namu da kuma jama'a da muka gayyato da kuma masu saro aliyu mustapha sakwato ne a washington dc muna fatan mun baku lafiya sai an jima. zuwa gaishe ka yanzu kuma ga Zahar Amin da labaran duniya an manfa a takaice. Ana ci gaba da kai samame a kan manyan shugabannin kungiyar IS a Siriya wani abu da ke nuna gaggawar da ake yi na ganin an kawar da kusoshin kungiyar ta 'yan ta'adda. Dakarun gamayyar mayakan SDF da ke kawance da Amurka. wanda suka taka rawa wajen kawar da shugaban kungiyar ta is abubakar al-baghdadi da kuma kakakin kungiyar abu hassan al-muhajir sun ce an kai wasu jerin hare-hare a ranar larabar da ta gabata da nufin kawar da manyan shugabannin kungiyar 'yan ta'addan inda aka neme su da rai ko a mace Ga dukkan alamu dalibai masu zanga-zanga tare da busa hondin mota da kuma saka kaɗe-kaɗe mai ƙara a Iraki sun bijirewa umarnin sojoji sun bijirewa umarnin da sojoji suka bayar na saka dokar hana zirga-zirga a birnin bagadaza inda suka cika titunan garin a daren jiya litinin daukacin 'yan majalisar wakilan amurka za su kada kuri'a a wannan makon kan binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba donald trump inda zai tabo batun gardamar da fadar white house ta ke yi na cewa binciken da ake yi ba bisa ka'ida ake yin sa ba ma'aikatan kashe gobara a jihar california na can suna fafutukar shawo kan wata sabuwar wutar daji da ta tashi a jiya litinin a kusa da gidan adana kayan tarihin gargajiya mai suna getty da ke birnin los angeles To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma ita Zahar Amin Fage wacce ta karanto mana labaran duniya da kuma CD da ya haɗa mana sautin da mu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin. Afrique. Le monde